Makasudin wannan zagaye na shugaban bankin IDB COVID Bandar Alhashar a yankin Afirka ta yamma da ake kira Transformer to shine kara karfafa hulɗar aiki a tsakanin bankin da gwamnatocin wannan kasashe ta yadda za su amfana da wani tsarin tallafin da ke mayar da hankali akan wasu mahimman ayyukan ci gaban al'umma kamar yadda jami'i a sashen watsa labaran bankin na bid Muhammad Jamil Shehu ya bayyana. Shugaban bankin raya kasashen ah, musulmi wato Islamic Development Bank ya yi wani rangadi ne na musamman na kasashe uku na afirka ta yamma inda aka fara daga kasar senegal inda aka je a kaddamar da babban layi na jirgin kasa na lantarki na farko a wannan kasa wanda bankin shi ne ba da gudunmawa mafi tsoka wajen gina wannan layin dogo sannan daga nan kuma muka wuce zuwa kasar gini inda shi ma a nan aka saka hannu akan wani shiri na noman shinkafa na kasashe goma da bankin ya fito da shi yanzu za a fara da kasashe biyar to daga cikin kasashe biyar inda za su amfana daga wannan shiri akwai kasar senegal da kasar gini da kuma kasar niger a nan kasar niger alal misali ana sa ran idan an kammala wannan shiri sama da gidaje kusan dubu saba'in ne za su amfana da wannan tsari na noman shinkafa a ƙarƙashin yarjejeniyoyin da suka cimma da hukumomin jamhuriyar niger bankin na islamic development bank ya kaddamar da wasu ayyuka na musamman akwai wata hanya daga tawa zuwa tabaram wadda tana daga cikin manyan hanyoyi da ake bukata a karasa su a jamhuriyar Nijar to shi ma muka je aka kaddamar da wannan hanya ita wannan hanya muhimmancin ta shine idan an kammala ta to waɗanda suke tafiya kamar daga Yamai zuwa Agadas tsawon tafiyar za ta ragu da kimanin kilomita 100 sannan akwai wata hanya da bankin yake jagorantar ginawa wacce za ta tawo daga Algeria zuwa Ikon Najeriya to idan ta karaso za ta haɗu da wannan hanyar don haka wannan zai sauƙaƙa harkokin kasuwanci ta yadda mutum zai iya tasowa za a iya tafiya tun daga da har zuwa cikin jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ta Nijar ta matukar nuna gamsuwa da manufofin da wannan banki ya sa gaba don ganin an samu ci gaba mai ɗorewa. Hajiya Aisha Bulama ita ce ministar fasalin ƙasar Nijar. Bankin Islamiyya ta ɗauki niyya ne ta kama ma Nijar don kawo tallafi ga talakawanmu wanda suke da niyyan yin wata sana'a amma babu hanya alhamdulillah aka ce haɗuwa ta zo daidai da zama bankin na idb bai manta da matasa ba a yayin wannan zagaye na turne da transformator dalili kenan aka shirya masu wata gasa wacce a ƙarshen ta aka zakulo waɗanda suka lakanci fasahar girka project irin na ci gaban al'umma sama da kashi saba'in na matasan jamhuriyar Nijar suna ƙasa da shekara ashirin biyar. In dai kana son ka gyara abin da ya shafi rayuwar ƙasa to dole ka mai da hankali a game da abin da shafi matasa ka ɗauki manya-manyan ƙasashe kamar irin su amurka daga cikin sirrin ci gaban su shine matasa an ba su damammaki su fito da abubuwa na ci gaban al'umma sai a ba su taimako sai su je su fara gudanarwa sule ummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.